السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للرياض الذكر والذاكرين أنقوى ما سوء البركة bayan godiya da yabo ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake dawo mana da rayukanmu kamar yadda muka saba insha Allah a yau za mu tattauna ci gaba ne game da batun da muka ɗauko na wato amrafin kulu ciwuka da suke damun zukatan bayi ma'ana kamar yadda muka ji a baya cewa cuta mafi girma da yake damun zuciyar dan adam shine cuta na shirka ko kafirci sannan maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da nau'ukan ambatan Allah mabambanta ko kuma daga cikin falalan ambatan Allah to mutum yakan yin azkar wanda yake magance mashi wannan cuta wanda in ba wannan ambatan Allah bane cutar nan ba zai warke ba Allah ya tsare to baitin waɗannan da muka ji kaman shirka kafirci munafunci da su akwai kuma cuta har ila yau wanda su ba su kai wa'ancan girma ba sai dai su ma komai karancin cuta ai ba a raina shi ko wanda ya kwanta bai da lafiya da wanda yake fama da ciwon kai yana iya yawo dukkan su je suna jin jiki to haka zuciya komai karancin cutar da yake damu shi to wannan illa ne ga mai wannan zuciyar kuma zai iya zama mushi illa tun daga nan duniya har lahira daga cikin su akwai cuta na kiyayya da kuma cuta na hasada akwai inda suke da kamanceceniya akwai kuma inda suke da ainihin wato bambanci haka siddar zaka iya wayan gari sai ka ji a cikin zuciyanka kana kin wani dan uwanka to wannan ba ƙaramin haɗari ne ga rayuwanka ba akwai waɗanda suke shari'ar musulunci ne ma ta shar'anta a kyamace su su ne waɗanda suke maƙiyanmu na addini kafirai da waɗanda suke ainihin wato mushrikai cikin yahudu da nasara ƙur'ani ya nuna mana cewa waɗannan wato suna da adawa da addininmu to a nuna musu kiyayya domin mumini tsakanin shi da ɗan uwan shi ƙauna ne da soyayya to duk sanda ka ga zuciyarka ta fara kin wani musulmi to ka fara fama da wannan cuta na zuciya kenan Allah ya tsare mu haka har ila yau duk sanda ka ji zuciyarka kin iyayen wannan musulmi da ka ji zuciyar na ji sai ka ji kuma yana jin takaicin dan ne wannan musulmin zai samu wani alkhairi da Allah ya mishi har ka fara tunanin wannan abin alkhairin wannan arzikin ina ma da a fara shi ko kuma kai ne ka fi cancanta ka samu wannan alkhairi cutar hasada kenan to waɗannan cututtuka gabaki ɗaya jama'a suna hallaka musulmi da haka sai mun dage na ɗaya wajen mu daure wajen tarbiyyantar da zuciyarmu ya zama waɗannan cututtukan ba su shige shi ba to idan tsariki shedan ya jefa maka su a zuciya shine sai ka ɗauki mataki na waɗannan ambatan Allah da izinin Allah za zaka ji Allah ya yaye maka su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma tun daga cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ke cewa fa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah wani lokacin shaytan ne kawai sai ka ji ya jefa maka kiyayyan wani kana ganin shi sai ka ji ba dadi kana ganin wani alkhairi da ya same shi sai ka ji ba dadi to sai kai marmaza ka nemi tsarin Allah daga shaytan jefaffe shaytan ne yake neman ya saka ka cikin wannan halakar bayan wannan akwai lokacin da sai ka dage kana ta addu'a Allah maɗaukakin sarki ya cire maka wannan cuta na zuciya to akwai kuma ambatan Allah wanda mutum zai iya yi kuma amfani da shi sannan jama'a mu sani baicin wato irin abin da yake faruwa na wannan damuwa da zaka bar zuciyarka a ciki to akwai kuma tasiri da ainihin wato yakan iya bayyana a zahiri ko daga abin da zaka furta a baki sakamakon wannan kiyayya ko hasada da kake ma wannan ɗan uwanka musulmi ko kuma game da kallon shi ma da za ka yi irin kallo na bakin ciki da damuwan nan to idan mutum ya kasance yana da matsala ta ainihin wato a kambin baka to yana iya shafan shi irin haka ne kafirai suka zo su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bada labari cewa wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim kafirai sun san akwai wannan ainihin wato a cuta don haka idan suka ga manzon Allah sai su hararen shi suna ta kallon shi wai suna fatan kambun bakan su ya shafi manzon Allah shine Allah yake lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun duk sanda suka ji manzo Allah na karatu sai su ji tashin hankali to idan ya kasance kai ma kana fama da irin wannan matsala to daga cikin abubuwan da shari'a ta kawo na ambatan Allah bayan isti'ara da zaka rinka nema to sai ka rinka faɗin kalma mai kyau kana yin addu'a ma'ana ga wannan ɗan uwa naka ko kuma ga wannan abin alkhairi da kake gani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda al-Imam Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda ya ruwaita a cikin hadisin al-Imam Muslim yace mutane sun kasance idan suka ga wani abin wato yabanya ma'ana noma ko gona ko wani dukiya a lokacin abin ya yi kyau ya yi sharshar ya yi mana yana ɗiban fuska to sai su zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mana sai su nemi manzan Allah ya sanya musu albarka a wannan abu mana kaga ana neman albarka da manzan Allah sun da yake da rai kenan ko duk wani abu nasu wanda suka ga ya ba su sha'awa sai su zo wajen manzan Allah ya manzan Allah kai mana addu'a game da waɗannan ba nabi sai ya yi wato faɗi waɗannan kalmomi yana cewa Allahumma barik lana fi samarina ya Allah ka sanya mana albarka a cikin ainihin wato shuke-shukenmu ko kuma gonakinmu wa barik lana fi madinatina Allah ka sanya mana albarka a wannan gari namu ya zama muna samun alkhairai wa barik lana fi sa'ina Allah ka sanya mana albarka game da mu da muke yin awo da shi wa barik lana fi mujina Allah ka sanya mana albarka a cikin mudun idan kuka dubi kalman da manzon Allah ya ta maimaitawa a cikin waɗannan addu'o'in shine ne Allah ka sa mana albarka wannan kalman na Allah ya sanya albarka yana magance waɗannan matsaloli jama'a da haka duk wani abin alkhairi da ka gani duk wani ɗan uwanka da ka ga ya baka sha'awa sai ka rinka cewa Allah ya sa albarka yaro ne karami ga yaron ya baka sha'awa ka ji daɗin abin da yaron ne yayi sai ka kira yaron ka ce mashi Allah ya sa mashi albarka wata rana wani sahabi ya ga wani dan uwan shi a bakin kogi haka kora yana dan wanke jikin shi sai fatan jikin ya ba shi sha'awa ashe a zuciyar shi ya rage cewa kai wannan fata ko ina yi kyau sai ya wuce wucewar shi ke da wuya sai wannan ya faɗi yana makyarkata kamar rai zai fita a jikin shi nan da na aka kwashe shi aka kai shi wajen manzon Allah manzon Allah ya ce lafiya ne ya faru kace haka kawai yana bakin teku yana rafi ko kogi yana wanke jiki muka ga ya yanke jiki ya faɗi annabi ce babu wani wanda kuke ganin sai sakamakon shi ne hakan ya same suka ce ba wani abu sai dai wani ne kawai muka ga ya wuce annabi ya ce a je a kira shi kai ne yasa kake son ka kashe dan uwanka haka annabi ya ce sai ya manzo Allah ne nayi ba abin da nayi na dai ga fatan shi ne nace kai kaga wani fata kyakkyawa gwanin ban sha'awa iya abin da na faɗi kenan manzo Allah ya ce ai shine kashe shin da kake son kai wahalla barakta dan ne baka ce Allah ya sa albarka ba kalman Allah ya sa albarkar nan sai kashe ya magance wannan matsala wanda ainihin wato yakan iya faduwa sakamakon abin da ido ya gani ko abin da baki ya gani da haka jama'a mu yawaita faɗin wannan kalma a duk abin da muka gani irin wannan hatta wasu yara ƙanana musamman jarirai idan aka yi haihuwa ana zuwa barka ana zuwa taya murna kallo da mutane suka yi yana iya ainihin wato yin tasiri akan yaran sai ka ga yaro ya an haife shi lafiya lau yana da cikakken halitta komai amma daga bayan lokacin da aka gama zuwa barkar na sai a ga ya kama wani ciwo da ba a san shi ba a je nan a je can gaba ɗaya shi kenan yaron sai ya rikirkice wannan lafazi na albarka ne ba a yi to iyaye ko kuma waɗanda suke da alhaki na waɗannan abubuwan su ma a karan kansu sai su rinka yi wa waɗannan yara addu'a na neman tsari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tara yaran shi ko kuma jikokin shi alhassan da alhusain yana cewa uridu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lama. wannan kai ma an kana yi kana yi wa yaranka garkuwa ko kan da garki ko kuma yin yi wato rigakafi kenan idan Allah madaukakin sarki ya yarda babu wani abu na sharri da zai same shi Allah ka tsare mu ka tsare mana zuramu sai mu kara dagewa jama'a da waɗannan zikirori da kuma waɗannan addu'o'i da izinin Allah za mu samu kai mu samu kariya wassalamu alaikum wa rahmatullah